shaƙe da kuɗi a ciki ka ambaci sunan Allah ka kinkima kai cikin gida na'am bayan ka kai cikin gida ko ka jazib ko ka bude kai da matarka ba ko taba ganin kuɗi haka ba duk matsalolinka nan kai Allah ya warware su sai ka sake fitowa kofar gida domin dai ka ƙara tabbatar da abin nan fa ya nuna kana zuwa sai ka samu wani dan iskan gari ya ci kwalar alhajin nan ya haɗa shi da motar sai ya shake wanne za ka yi a ciki ai idan ka dunkula hannu ina jin ko mark tyson ba zai fi ka iya boxing ba a wannan ranar saboda me saboda ya baka zaka kadara kwana yana sallah a masallaci da safe sai wani ya shaƙe shi in kayi ƙoƙari ka raba ina fata an fahimci wannan to ashe kun ga Zaka tana ƙara gyara ƙauna da soyayya da danƙon zumunta tsakanin masu hali dawa da talakawa Allah ka sa mu dace sai Allah ya sake maimaita tauhidin risala Allah ya ce wa atiyur rasula ku yi biyayya ga manzo wane ne manzon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu ikon yi wa annabi biyayya za ku ga duk inda aka tafi kaɗan sai an dawo an jaddada muhimmancin biyayya gawa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan bidiya kullum suna kumfule wa ku yan izala dole komai sai an bi annabi eh komai sai an bi annabi an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba to me yasa kuke sa hula zanna bukar annabi ya sa hula zanna bukar annabi ya yi wa'azi da lasifika annabi ya kunna fanka a masallaci annabi ya shiga mota a wannan harkokin rayuwa ne Bidiya ba ta shiga ta wannan gefe ita bidiya tana shiga ne ta abin da aka kira shi da suna addini domin annabi da ya zo ba da definition na bidiya, cewa ya man ahadasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa rad abin da ka kirkiro in ba fi amrina haza bane ba a kiran shi bidiya. sai in ka kirkiro shi a ina fi amrina haza ka ce abun addini ne akwai lada da Allah zai bada yanzu mun kunna fanka a masallaci muna shan iska lada nawa muka ce Allah zai bamu saboda mun sha fanka eh idan ka shiga mota daga nan in ka tafi gombe lada nawa ka ce Allah zai baka dan ka shiga mota da ka je numan sai ta faci sujudar kabli za ka ko sujudar ba'adi me yasa wannan harka ce ta rayuwa kenan ba su ma fahimci ta ina bidiya take shigowa ba mu muna maganar dole sai an yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan abin da aka kira shi addini sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har a harkokin rayuwa suna koyi da annabi irin su Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda annabi ya ga yana bacci a wani wuri shi ma daga nan in lokacin ya sai zo wurin ya kwanta ya rintsa ido ya ta nishi sai bacci ya dauke shi saboda tsabar koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba ganin an taba ganin shi yana kewayawa da raƙumarsa a wani wuri aka ce me yasa kake kewayawa yace ni ma ban sani ba ni dai na taba ganin annabi yana kewayawa to ni ma in nazo sai in kewaya saboda koyi da wa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi ake cewa ibada lokacin da sayyidina Umar ya zo zai sumbanci Hajar al-Aswad sai da ya kalli dutsen yi wa dutsen kashedi yace inni a'lamu annaka hajarun la tanfa'u wa la tadur ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه ma يقبلك ما قبلتك ثم قبله da yazo zai sumbanci hajar al'aswar sai da ya kalli dutsen yace kai saurara ka ji dutse na fa san kai dutse ne baka iya amfana ta da komi baka iya cutar da ni da komi ba don na ga annabi ya sumbance ka ba da ba ruwana da kai amma da tunda na ga annabi ya sumbance ka to ka gama da ni ni ma in nazo sai na sumbance ka tunda annabi yayi sai ya sumbanci dutsen ya wuce wannan shi yake nuna maka me ake nufi da tauhidin risala yadda zaka ka ta Allah da bauta to shi kuma annabi sai ka kadaita shi da koyi a wajen ibada Allah ka gafarta mana Allah ya ce la'allakum turhamun domin ku samu babban rabo wato Allah ka sanya mu cikin masu samun babban rabo sai Allah madaukin sarki ya ce me لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير wani lokaci zaka ga Allah cikin hikimarsa ya ba kafirai mulki ko ya ba su dukiya ga kanta ma man motoci ga kanta ma man shaguna suna yawa suna yin abin da suka ga dama a bayan ƙasa kuma sun ƙi su ce la ilaha illallah kuma sun ƙi su yi wa Allah sujada yana faruwa ko baya faruwa kai ka kwana kana sallah da safe da kira zaka samu abin da zaka yi breakfast wani kafirin ya kwana yana shan giya yana zina yana zagin Allah da safe kuma ya ya zauna a dining table an jera masa abinci wajen kala goma sha biyu ga plantain ga chips ga omelette ga kidney ga liver ga gizzard ga ga ga ga duka shi kare a danin tebur ko ba ruwan shi da Allah haka ne wannan hikima ce ta Allah ita duniyar Allah bai bata maki ba ba da ita yake auna wa yake so waye baya so ba ba da ita yake aunawa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace law kanat dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'uda ma saka minha kafiran shirbata ma da Allah ya ɗauki duniya darajarta ta kai fifiken sauro da bai bar kafiri ya samu ruwa haɗiya guda ɗaya ya sha ba ba ta kai fifiken sauro daraja a wajen Allah ba wannan yasa Allah yakan iya barin kafiri ya kafircewa Allah ya bar shi abin da ya ga dama amma sai Allah ya ce la tahsabanna allazina kafaru kada ka zaci cewa kafirai mu'jizina fil ardi masu gagarar Allah ne a bayan ƙasa ba haka lamarin yake ba ya dan basu ne su ɗan shakata su ɗan yi abin da za su yi a nan duniya ƙarshe ana komawa lahira wa ma'awahumun naru wuta ita ce makomarsu wala bi'sal masir tir da wuta a ce ita ce makomar bawa Allah ka tsare mu daga wuta to sai Allah ya wata magana me Allah ya ce alaramma ya هم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات يوشي من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم malamai sun yi sabani akan makasudin saukar da wannan aya wasu malamai suka ce ayar ta sauka ne a sanadiyar wato sayyidina Umar radiyallahu anhu wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aiki wani yaro karami ana cewa yaron mudlaj wajen sayyidina Umar radiyallahu anhu yaron ya je ne da tsakar rana sayyidina Umar yana cikin ɗaki yana kwance yaron sai je sai ya kwankwasa sai ya tura kofa sai ya shiga shigo wannan da zai sai sai na Umar radiyallahu anhu sai ya farka sai wub yana farkawa yana kokarin jan rigarsa yana tattara jikinsa saboda bai san ya yaron ya shigo ya same shi ba ya same shi a susurce gaba daya ko ya same shi ba a susurce gaba daya ba wannan abu ya damu sayyidina Umar radiyallahu anhu a zuciyarsa sai sayyidina Umar ya ce ina buri ina ma a ce Allah ya sa ka'ida har yara ƙanana da mu da bayin mu. ya hana su shiga kanmu a irin wa'annan lokatan ba tare da neman izini ba to daga nan ya tambayi yaro kai me ke tafe da kai yace annabi ne ya aiko yana kiranka yace to fita waje ka jira ni yaron ya fita ya jira sayyidina Umar radiyallahu an sayyidina Umar radiyallahu an ya dauko sutura ya saka sannan sai ya kamo yana isowa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya samu kamin ya iso wannan rigar wannan ayar ta riga shi isowa Allah har ya turo mala'ika Jibril ya saukar da wannan aya malamai suka ce to wannan kenan yana daga cikin muwafaqat na sayyidina Umar radiyallahu anhu daga cikin baiwa da Allah ya wa sayyidina Umar sau da dama sayyidina Umar sai wani hasashe sai ya faɗa sai Allah ya sauko da aya wacce take tabbatar da wannan sayyidina Umar radiyallahu anhu ya taba cewa ya rasulullah da mu rinka yin sallar nafila a wajen makama Ibrahim mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru bai ce masa komai ba sai ga aya ta sauko da dumi ta Allah ya ce wattakhidhu wa id ja'alna al-bayta mathabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami ibrahima musalla Allah madaukin sarki ya ce wa id ja'alna al-bayta ka ambaci lokacin da muka sa ɗakin Ka'aba ya zama masabatan lin-nasi wurin da mutane suke zuwa su dawo su ƙara komawa shine masabatan linnasi kusan ɗakin kaba Allah ya bashi baiwa ko nan ne kaɗai zaka je ka ci bakar wahala kuma ka roki Allah ya ƙara mai da kai duk inda ka je ka sha wuya baka fatan ka dawo sai na sai ɗakin kaba shi duk yadda ka sha sai ka ce to Allah kuma a ƙara dai dawo da mu bayan ka ci bakar wuya ban mantawa akwai wani wani akawunta da muka taɓa yi a jihar Gombe bai taɓa zuwa aikin hajji ba sai nan Allah ya kawo tafiya sa aikin hajji tare da shi muka je ran da aka fita mina daga mina aka je arafa ran da ake baro arafa sai tsautsayi hau kansa ya zama yana cikin taugata na kwaso su da kafa daga arafa muka zo muzdalifa aka kwana wato akawunta ya ji jiki a ranar washe gari da sassafe na sunkuce su muka nausa da kafa aka je mina aka yi jifa daga mina ana gama jifa na rintime su da kafa maka nausa sai maka muna zuwa maka aka shiga aka yi dawafi ana gama dawafi muka shiga sa'ayi ga ya lokacin ba a fara da wurin sa'ayi ba wurin yana matse ake wani irin cunkoso a daidai wannan lokaci a kawunta sai da ya zama kafarsa ba ta taba kasa yana lilo ne tsakanin mutane ƙarshe rungumi kaddara ya haƙura ma da sa'ayin gaba daya ya zai yi fita zama ba zai fita ba dole sai ya kare haka aka yi ta lugubuta shi ana murza shi yana ana tafiya ana dawa sai da aka gama ya fito da kyar ba mun fito waje ya ce ala gamar malam ina da tambaya na ce me tambayar ka kaunta <laughs> ya ce za mu kara dawa wurin nan <laughs> na ce ban gane ba ya ce wai kamin mu bar garin da mu gama wannan aikin za mu kara dawa nan na ce masa eh to za mu ƙara dawa domin mu yi dawafin bankwana ya yi shiru ya ce akwai sa'ayin bankwana na ce masa a mu sa'ayin bankwana ya ce to alhamdulillah ya ce da akwai sa'ayin bankwana to ni dai in raƙumi ake yankawa ba na zaɓi in yanka raƙumi amma dai wannan ban ƙarawa ya ce mun kuma da na yi wa matata alƙawari in Allah ya kai mu shekara mai zuwa za mu taho tare da ita to yanzu na koma zan gaya mata in za ta iya zuwa ita kaɗai to Allah ya kawo ta lafiya in ba za ta iya zuwa ita kadai ba to wannan ya rage nata amma dai ni ban kara dawa saboda ya sha wuya bayan mun dawo Najeriya ba a yi sati uku ba sai muka haɗu da shi sai nake ce masa ya labarin shirye-shiryen na maganar zuwa sista Saudiya shekara mai zuwa sai ce ka san wani abu Allah gaba ta malam nace masa a'a ya ce wallahi tun da na dawo najeriya kuma zuciyata tana can na ma ganawa baɗin ta yi allah ya tsawaita rayuwa na in biya mana ni da ita mu ƙara komawa duk wahalar da ya sha kuma ran ya sake komawa can saboda addu'a annabi ibrahim ta ci shi da allah ya ce ka sa zuciyar mutane ta rinka karkata zuwa wuri to wasu malamai suka ce wannan shi ake cewa masabatan linnasi wuri ne da mutane ke gangarawa su je su dawo a sake komawa wasu suka ce masabatan linnasi wurin neman lada duk dai guda biyun in ka kalla za ga duka tabbatattu ne Allah ya ce wa amnan sannan muka sanya shi wurin da ke dauke da kwanciyar hankali da zaman lafiya Allah ya ce wa zo min makamin ibrahim musalla Allah ya ce to ku riki nan wajen mukama ibrahim din nan ya zama nan ne wurin da za ku rinka yin sallah daga nan ya zama duk sanda kai dawafi ka ya sau bakwai ka kammala da dawafi to ana so ka zo wajen mukama ibrahim kai sallar nafila raka biyu shine kaman kayi sallama in an yi sallah raka'o'i aka gama yana yin sallama ko to shi wani raka biyu sai ta zama kaman sallama cewa wa dawafi wanda kai kun ga sai na Umar ne fara kawo maganar sai ta muwafaka da me sai ta muwafaka da maganar Allah madaukakin sarki irin wayannan suna nan da yawa ya taba cewa ya rasulullah bai kamata ana barin kowa yana shiga cikin gidanka ba ya kamata ko wani abu mutane za su tambayi matanka a sa hijabi tsakanin su amma kowa na shiga gidanka nan ban gamsu ba an yi wannan magana sai ga aya ta sauko Allah ya ce wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'alu wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab Allah ya ce wa idza sa'altumuhunna mata'an ku sahabbai in za ku tambayi matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani abu Allah ce to fas'aluhunna min wara'i hijab ku tambaye su ta bayan me ta bayan hijabi a samu shamaki a tsakani in ji Allah madaukakin sarki duk wayannan suna cikin muwafaqat nashi suna nan da yawa to malamai suka ce wannan ayar ita ma tana cikin wato muwafaqat na sayyidina Umar radiyallahu anhu wasu malamai suka ce a an saukar da ayar ne a sanadiyar wata mata wacce ake ce mata asma bintu abi murshid ita wannan mata asma bintu abi murshid akwai yaron da ke mata hidima yaron ya dan daga kaɗan sai ya shigo kanta a ɗakinta a daidai lokacin da wato bata ji daɗin shigowarsa ba saboda ba a kimtsa take sosai ba ya faɗo mata ina fata an gane wannan to wannan abu sai bata ji daɗin shi ba sai ta je take faɗa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulallah yadda yaran mu suke faɗowa a kanmu haka nan wato ba mu shirya ba musamman a lokatai da muke da bukatan privacy abun ba daɗi abin yana damun mu ya rasulallah gashi kuma babu wata doka da ta hana su balle mai amfani da ita mu taka musu burki malamai suka ce sai ga wannan ayar ta zo Allah madaukin sarki ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani liyasta'azinkum alladhina malakat aymanukum bayinku waɗanda hannunku da dama ya mallaka da bayi da ku yangi to lalle idan za su shigo wajen ku su nemi izinin ku inji Allah wallazina lam yablughul hulma haka nan yara ƙanana waɗanda ba su balaga ba ba su kai mafarki ba a nan gurin an kira mafarki da me da balaga ga yaron da ya balaga da mafarki malamai suka ce ko da ba ta wannan hanyar ba in yaro ya kai shekara goma sha biyar ya shiga karkashin wannan hukunci wannan aya Allah ya ce to da yaranku da 'ya'yanku da ku kuyanginku da barorinku waɗanda dama su an riga an ba su daman shiga ko ina a cikin gida to su ma idan za su shigo kanku in ji Allah to lalle su nemi izinin ku salasa marrat a lokatai guda uku akwai lokacin guda uku da Allah maɗaukin sarki ya ware lalle idan ‘ya'yanku ko barorinku ko kuyanginku za su shigo kanku a wa'yannan lokaci to ba a yadda su shigo ba bayan sun yi sallama sai sun nemi me sai sun nemi izini abdullahi dan abbas Allah ya ƙara masa yadda yake cewa mutane sun yi sakaci da wasu ayoyi guda uku akwai ayoyi guda uku da mutane ke yawan sakaci a kansu wayannan ayoyi guda uku akwai wannan ayar a ciki yace tana daga cikin abin da mutane suka yi sakaci abin da ya kawo haka kuma da lokacin da aka saukar da ayar yawanci ɗakuna a gidajen sahabbai ɗakunan ba su da kyaure yawanci dan labule ake sakawa wani ɗakin ma babu kyaure babu labule kofar gidan daji saboda ana zaune lafiya yawanci kofar gidan daji su ma ba su da me ba su da kyaure har yanzu idan ka zagaya ƙauyuka za ka samu gidaje da yawa sai ka samu gida goma marasa ƙyaure kamin ka samu gida biyu ko uku waɗanda suke da me suke da ƙyaure to haka da rayuwar larabawa take lokacin da aka saukar da ayar saboda haka ayar sai ta zama ta ba su security to daga baya da mutane suka yi wa ɗakuna ƙyaware mutum yana ga zai iya kullewa ba sai wani ya in mutum zai shigo dole sai ya ƙwanƙwasa to sai aka fara sakaci da aiki da ayar kuma aiki da ayar yana da muhimmanci kwarai da gaske ko mahaifiyarka ce za ka shiga wajenta to ka rinka neman izini a daidai wa'annan lokaci wani ya ce ya rasu rasulallah hadda mahaifiyata annabi ya ce a turidu an taraha uryanatan kana so ka ganta tsirara ya ce a ya rasulallah annabi ya ce to ka rinka neman izini kamin ka shiga idan kai sallama sai ka jira ka nemi izini ina fata an fahimci wannan sannan mata da yake su suka fi yawan zama da yara yana da muhimmanci kwarai daga gaske su tarbiyyanci yara a kan irin wannan ka'ida cewa yaro idan zai shiga kai tsaye wajen babansa ko zai shigo kai tsaye ɗakin mahaifiyarsa a koya masa sallama da neman izini a koya masa me sallama in ya zo zai shiga ya ce assalamu alaikum a adakulu assalamu alaikum in shigo in an ce shigo sannan ya shigo a koya wa yaro ya tarbiyyantu da wannan ba karamin tsada tarbiyyar yaron ne da mutuncin mutanen gidan ba ina fata an gane wannan yara suna da mantuwa in an gaya mai ma zai manta ya sake faduwa to akwai dabarar da ake bi in ana so yaro a koya masa ya rike da yaro ya manta ya zo fago fago ya fado cikin daki ya shigo sai ce ya zaka shigo mutane daki ba sallama ba neman izini fita sai ka yi sallama ka nemi izini kamin ka shigo sai a tidda shi sai ya fita sai sake cewa assalamu alaikum a cewa alaikum salam in shigo a ce eh to shigo sai ya shigo in aka masa wannan sau ɗaya sau biyu sau uku sau hudu aka yi ta maimaita mashi to wata ran sai ya danno da gudu zai fada daki sai ya tuna fa ko ya shiga za a wo wajen da shi <laughs> sai ya apply automatic break ya tsaya daga kofar daki ya ce assalamu alaikum a ansa in shigo a ce eh shigo to in ya shigo sai a yaba shi a ce kaga yaro dan albarka yanzu yaro ya girma yayi hankali in zai shiga daki sai yayi sallama sai ya nemi izini ai haka ake son yara masu hankali haka suke sai ya ji kansa ya wani gingiringim hakan nan to gobe yanzu abubuwa guda biyu za su tunatar da shi farko yana so ya samu maki sannan kuma yana tsoron a sake waje da shi ya rusa rekodinsa da ya fara setting ina fata an gane wannan to in an kiyaye wa yaro wannan sai yaro ya saba da shi sai zama an bi sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma an kare darajar gida da martabar gida in ba haka ba wata rana sai yaro ya faɗo maka kana yanayin da zaka dade kana cikin damuwa Allah ka gafarta mana to su dai lokacin wayannan guda uku da Allah ya ce lalle wayannan yara da ku yanginku da ku sai sun nemi izini kamin su shigo kanku sai Allah ya ce min qabli salatil fajr kamin lokacin sallar asuba in dai yaro zai shiga wajen iyayensa kamin lokacin sallar asuba sallama bata wadatar ba sai ya nemi izini kamin ya shiga saboda mafi yawa kamin lokacin sallar asuba mutane ba suna sanye da normal tufafi ba ne yawanci mutane suna sanye ne da sleeping dress tufafi na barci shi kuma tufafi na barci bai cika rufe jikin mutum sosai yadda ya kamata ba saboda mutum yana so ya ɗan sakata ya wala to a daidai wannan lokaci kowa kowane mai gida yana da buƙatar wato wato privacy wato bai su haka nan kawai a faɗo masa bai da buƙatar wannan saboda haka kamin sallar asuba dole yaro idan zai shiga kan iyayensa to lalle sai ya nemi izini kamin ya shiga an gane wannan Allah ya ce lokaci na biyu wa hina taba'una thiyabakum min az-zahirati da lokacin da kuke cire tufafinku saboda kuɗan sha iska saboda zafin rana yayin da rana ta take ina fata an fahimci wannan waqtu zahira sanda rana ta take har zuwa lokacin da za ta fara karkatawa a tashi a yi sallar azhar to a daidai wa'annan lokaci yawanci mutum in yana gida yakan dan cire babbar rigar rigarsa ya aje watakila ma har jamfar sai ya aje ya dan baje kundusa kan gado haka yana shan iska to kaga yaro ya faɗo masa a wannan yanayin ai ba zai yi ba ko bayan an yi sallar azahar ma daidai sanda ake dan kwantawa a yi baccin kailula to a daidai wannan lokacin ma a koya wa yara kada su shiga a kayin mutane sai sun nemi me sai sun nemi izini wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske saboda lokaci ne da mutum yake dan rage tufafi domin ya sha iska sai Allah ya ce lokaci na uku wa min ba'da salatul isha haka nan bayan sallar isha daga an yi sallar isha har zuwa sallar asuba idan yaro zai shiga kan iyayensa to lalle ya zama na an koya masa sai ya yi sallama kuma sai ya nemi izini ita sallama dama doka ce to neman izinin na a koya masa sai ya yi wannan domin daidai wannan lokaci mafi yawa lokaci ne da zaka samu an cire babban riga mai dan kokari kokari shine ya dan sa jallabiya daga jeren wando ina fata an fahimci wannan watakila yana zaune a ɗaki ko yana kallon talabijin ya tattara jallabiyarsa duk kafarsa da cinyarsa sanan a waje nan ma a waje to akwai rage kimarsa da darajarsa ƴaƴansa su rinka ganin shi a cikin irin wannan yanayi ina fata fahimci wannan to saboda kakkare irin wayannan abubuwan duka shi yasa musulunci yace su nemi izini in yaro ya sallama yace in shigo kaga uban zai tashi ya gyara zama ya gyaggyara rigarsa ya ga ya koma cikin tsarin mutunci da dattaku sannan sai ya ce wa yaron ya shigo wannan ya kare mutuncin uban kuma ya kara taimakawa wajen tarbiyyar yaron sai Allah ce salatu auratin lakum wayannan lokatai guda uku al'aura ne a gare ku me ake nufi da al'aura ne a gare ku lokaci ne da kuke bukatan kadaici ba ku so a fado muku kwatsam idan ana fado muku kwatsam a irin wannan lokaci to za a same ku cikin yanayin da bai kamata ba sai Allah madaukakin sarki ya ce laysa alaikum wala alaihim junahum hunna bayan wayannan lokatai guda uku sauran lokatai gaba daya Allah ya ce babu laifi yara da kuyanginku da bayinku su shigo kanku idan suka yi sallama ya wadatar ba sai sun nemi izini ba saboda yawanci a irin wayannan lokatan da ba wayannan ba da wuya a same ka off guard mafi yawa za a same ka cikin yanayin da ya kamata sai Allah madaukin sarki ya ce abin da yasa su aka yi musu uzuri aka ce in ba wa'annan lokatan ba suna iya shigowa kanku amma sauran mutanen gari aka ce su koyaushe sai sun yi sallama sun nemi izini saboda 'ya'yanku da barorinku da kuyanginku dawafuna alaikum ai masu yawan dawafi ne akan ku masu yawan zagayowa ne akan ku ɗanka yanzu zai faɗo cikin ɗaki ya fita ya je ɗan yi wani abu an jima kaɗan ya sake faɗowa haka bawanka ko ku yanga wato wa'anda suke maka hidima koyaushe suna iya shigowa domin kawo maka wani abu ko ɗaukan wani abu ko wani abu mai kama da wannan to shi yasa aka musu rangwame amma a wayancin lokatai guda uku aka sa musu doka mai tsanani aka ce ba a yadda su saba ta ba shine dawafuna alaikum ba'dukum min ba'd wato sashin ku ba'dukum ala ba'd sashin ku bisa sashi kullun kuna tare da su ne kuna cuɗanya shi yasa aka dan yi musu sauki sai Allah ya ce kazalika yubayyinu Allahu lakumul ayat kamar haka ne Allah madaukin sarki yake bayyana muku ayoyi daki daki dalla dalla wayanda za su gyara muku yanayin al'ummar ku kun ga yadda Qur'ani yake tsaftace al'umma musulmai domin su zama al'umma mai tsafta wayanda suke kan tsari yadda wanda ba musulmi ba ma in ya ga tsarin su tsarin sai ya bashi sha'awa Allah ya ce wallahu alimun hakim Allah alimun wato mai ilimi ne masani ne sannan hakim gwani ne mai hikima shi yasa za ka ga duk dokar da ya kawo akwai ilimi a cikinta kuma akwai hikima a cikinta sai Allah ya ce mai a gaba da wa ina bala gwal a bufalu min kumul hul ka zalika yi bayi na allahu lakum a ya tihi wa allahu alimun hakim Allah ya ce bai zaba lagala a bufalu min kumul huluma su sauran yara wayanda da suna iya shigowa cikin gida da sallama ba sai da neman izini ba saboda yara ne ko ai a can baya akwai inda aka ce a wifil lazina lam yasharu ala auratin nisa to su ma irin wayannan yara idan sun kai lokacin mafarki ma'ana sun balaga sun kai lokacin balaga to daga nan falyasta'zinu su nemi izini kamar ta'azana allazina min qablihim kamar yadda wayanda suka gabace sunna aka ce su nemi me aka ce su nemi izini saboda haka ko da yara ne naka a gida inda sun kai matakin da sun balaga to in za su shigo inda kake bayan sun yi sallama ba ta wadatar ba sai sun nemi me sai sun nemi izini in ji Allah madaukin sarki Allah ya ce kazalika yubayyinu Allahu lakum lakum ayatihi kamar haka Allah madaukin sarki yake bayyana muku ayoyinsa wallahu alimun hakim Allah wato mai ilimi ne sannan gwani ne mai hikima Allah mun gode maka da ka ba mu wa'annan dokoki sai Allah ya ce mai gaba da rama wal qawaid minan nisa illati la alaihin najuna hmm. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم واحد من النساء الله يشي ماتا ودندا wato sun tsufa sun daina haihuwa ina fata an fahimci wannan wato su ne alkawai sun tsufa sun kai matsayin da sun daina sun haihuwa allati la yarjuna nikahan wayanda ba sa ma sa ran za su yi aure saboda sun tsufa wa zai zo ya neme su ya aure su sai Allah ce to irin wa'annan tsofaffi mata falaita na junahun Allah ya ce babu laifi a kansu an yaba ana bahunna su ainihin cire wannan babban lullubi wannan jalbab nasu to ba laifi a kansu su cire shi ina ba ta fahimci wannan ya zama na suna daure da dan kwali suna sanye da riga suna daure da zani shi wannan babban hijabi da ake sawa a kai Allah ya ce wannan babu laifi su yi me su ainihin cire shi su aje gefe saboda mai saboda ba kowa zai sha'awar su ba ba kowa zai sha'awar su ba na'am sanda take da kuruciya tana yi yiwa kyakkyawa ce san kowa kin wanda ya rasa to idan ta tsufa shekaru ya buga ya buga sai ga ta canja kala gashin kanta yayi fari fuskarta ta caccanja da za ta daga hannunta sai ga wasu jijiyoyi a hannun haka kaman wani electrician ya mata external wiring ta canja kala gaba daya saboda ta riga ta yi ne ta tsufa yanzu ba kowa zai sha'awanta ba shi yasa aka ce an mata rangwame wannan katon hijabin tana iya aje shi an gane wannan to za ka yi mamaki kamin ahalus sunna su rinka wa'azi akan mata su rinka sa hijabi sai ka ga mace ta taso tsohuwa da yarta yar budurwa tana cikin tashen balaga amma ba lullubi ita uwar tsohuwa sai ta sa me sai ta sa dan abu ta dan rufa wai ita uwar ita ce mai sa lullubi wai saboda ita mata aure ce amma ita yatta budurwa baliga ita kuma ta fito haka babu lullube ai kun ga akwai rudu a cikin harkar a ita tsohuwar kara ita a bata babu lullube wannan budurwar ita ce mai kawo fitina a cikin gari ita ya kamata a yi mai ita ce musulunci ya sa a lullube ta lullube ta nan da za a yi shi zai kau da fitina a cikin al'umma amma saboda rashin sanin addini sai aka canja abun wacce ita aka ɗan yi wa sauƙi-sauƙi sai aka lullube ta wacce doka ke da tsanani ita kuma sai aka batta a buɗe wuyanta a buɗe kafaɗarta a buɗe nan hannayenta ko ina a buɗe wai ita ba matsala saboda ita ba mata aure ba ce kun sa a baya an yi jahilci sosai wai macen mata aure ba ba ma ɗauka cewa wai ta kai ta fara addini ba hatta azumi da mace ba za ta yi azumi cikakku ba ashirin da tara ko talatin sai idan ta yi aure matuƙa ba ta yi aure ba ga ta fa kakkiyar baliga wa matun da ba ta yi aure ba shikenan kuma mafi yawa da mata waɗanda ba su yi aure ba ba ta sallar isha ba haka bane da wuya ka ga yarinya ba ta yi aure ba tana sallar isha wa yake ba ta yi aure ba tunda ba ta yi aure ba ai ba sai ta yi sallah ba ba ta sallar isha da wuya ka samu tana sallar la'asar sallar isha da sallar la'asar asuba ta kan dan gaza domin lokacin ne lokacin wanke ido to in ta wanke ido za ta je teku da raka'a biyu da wata watakila ta yi sanda za a yi la'asar kan tana can talla bata ma san me ake yi ba haka za ta gama ta gangada ta gangada ta dawo ta tafi tallan muruci ko dindikwalo ko shinkafa da wake kato da lage ko kwai ko doya da kwai da cinya da haƙarƙari ko ita ta tafi talla bata ma san me ake yi ba to tunda za ta dawo ta ci tuwo a gida za ta yi sallan magariba sallar isha kuma tana can ma tana fira daga nan ta kwanta ta bacci babu sallar isha sai da aka zo aka kama wa'azi ne mata suka gane cewa ashe tun ma tana yi shekara bakwai ake so a fara umurta ta da sallah da ta kai shekara goma in ba ta yi sallah ba annabi ya ce a dake ta daga nan sallah ta lazimce ta tana balaga hukuncin sallah na wajabci yana kanta kamar yadda yake kan babanta da mahaifiyarta wannan abu ne da da duk ba a ma shi ba haka kawai ake ta tafiya cikin duhu ake tafiya a kiɗime kafin Allah maɗaukin sarki ya kawo ahlus sunna a wannan ƙasa su ci gaba da yin wa'azi ana nuna wa mata abin da ya kamata su yi da mace idan ta sa lullube in ta fito yara ne za su rinka binta sanda ahlus sunna mata ko suka fara lullube mace in ta sa hijabi irin bakin hijabin nan in ta fito sai yara su rinka binta da gudu ana kuliya a leda ba wasu wuraren kuma ana aljana a kwaba wani abu bako da ban sani ba sai kwanan nan a nan yola ko ba aljana a ko ba ake cewa ba cewa ake ustaz monki wai ustaz monki saboda wai ta su kululu ita fito idan kai wajen su zariya da sauransu can kuma yara za su fito ne suna tantabarun jahannama tantabarun jahannama tantabarun jahannama wai saboda ta sa me ta sa hijabi wai ta zama tantabarun jahannama muka yi ta haƙuri aka yi ta wa'azi ni na san yau ba mata yan izala ne kawai ke sa lullubi ba ko su kare ke sawa har sauran mata yan bidiya suna sawa sai dai su ce mu ba za mu sa shudi ko ba za mu sa kala kaza irin uniform din makarantar yan izala ba to ai da ba a ce sai an sa kala kaza ba a dai saka ko ma wani irin kala ne za a saka lullubi da mata ke sawa yana da amfani da yawa daga cikin amfaninsa yana rage yawan yaduwar zinace-zinace cikin al'umma yana tsaftace al'umma al'umma ta zama mai tsafta duk imaninka in dai mata na tafiya tsirara baka da tabbas sai imanin ya salwance ita mace haka Allah ya yi ta ita idan kana son ka tsira da imaninka to sharɗi ɗaya ta yi suturar musulunci kuma karka kaɗai ta daga kai sai ita in dai har za ta ɗan yi shiga laga-laga kana ta sai an samu matsala sai shaidan ya ce maka kalli nan da can da nan da abu na biyu karka yi duka ka ta daga kai sai ita ba uwarka ba ba ƙawon uwarka ba kaka yadda karka yi ne da kun zama ku biyu annabi ya ce shaidan ne na uku shaidan ya taɓa zama a wuri ba kawo matsala ba sai ya kawo matsala karka yadda ko ɗaliba ka ce a makarantar islamiyya ko matawa za ta yi maka in ta zo zare ido ka tsime kuma ka ta zo ita kaɗai. tana magana kana menene tana bayani kana dan tsawa tsawa hakan nan yadda in ba haka bai zana sai ta sa kanka a tabo ta zo tana ayya akramaka Allah to wallahi za ta haifar ma da matsala karka yadda da wani kun gane karatu to hijabi da shiga ta musulunci yana tsarkake society na musulmai abu na biyu ita matar lullubin yakan taimake ta yana ba ta security mace ta sa hijabi ta fi samun tsaro fiye da ba ta 'yan sanda guda biyu su gadi ta yanzu kana tafiya kan hanya sai kaga mata ta sa hijabi daga sama har ƙasa watakila ma har da niƙabi wani dan iskan gari da jeans da t-shirt ya kama hijabinta ya ci kwalarta dala za ka iya wucewa ba zaka ka iya wucewa ba inda kana da imani sai ka tsaya da ka tsaya kuma da bala'i za ka tsaya kai lafiya ka kama matar mutane ka ci kwalarta to ai to ai me sake ta ko in dole dole dole ya kauce ba da wuri me ya bata wannan security hijabi to kaddara ta sa dogon wando ne ya dame ta ta sa wata shi t-shirt ta dame ta ko ta sa wani mini skirt an tsaga ta baya sai kaga wani dan iska ya ci kwalarta ina ruwan da su an ga daga ce za ku tsaya wa mutane kan hanya da Allah ku koma daga gefe ya abin za ka gaya musu kenan saboda sun tare maka hanya yanzu ba ta su kake yi ba saboda me 1 plus 1 is equal to 2 yar iska plus ɗan iska is equal to ɗan iska shi ke na riga an gama ba ta kware a ciki kenan kun gama ce daga sanda ta sa hijabi hijabin zai ba ta kwarjini ya ba ta kariya ya ba ta tsaro wannan ma ci gaba ne ko ba ci gaba ne biyu kenan na uku yana taimakawa jikinta jikinta zai zama yana da lafiya fatar jikinta za ta zama tana da kyau ko zuwa kai za a yi maka allura likita sai ce to daga hannu rigarka ko yana da so ya samu inda tufafi ya lulluɓe wuri saboda ya fi saukin a huda da allura ya fi lafiya fiye da inda rana ke duka tana haskawa an ƙara samun ci gaba ko ba samu ba sannan na hudu yana rufa mata asiri wata mata kafafun nata a lallankwashe suke haka shi yasa kun dinki da suke cewa shobi wa bolai wai nuna mun karkatattun kafafun ki dama kafafun sun a ko ne ko me ake cewa sun to idan mata sa lullubi ba ta bar su a bayyane wani saurayi ne zai ga kafafun a karkace aure ta za a samu matsala ko ba za a samu matsala ba amma in ta samu katon hijabi ta saka ya lullube ko ina tana tafiya kafafun suna karkace amma suna cikin hijabi suna to amma kai ka sa abin da yake faruwa baka sa abin da yake faruwa ba in ta dai shafa huskar hoda da gazar da dangwala goshi da barbada kumatu da jagira da jalebe da kawai sai ka kalla ka ga tayi da kaga tayi shikenan sai ka je kai magana lafiya lafiya sai ka kai sadaki idan ka auro da ta riga ta zo gidanka ko ka gani ka riga ka makara ta zama mata ka too late to cry when the head is cut off ta samu miji ko ba ta samu miji ba saboda haka duk ci gaba a cikin hijabi yake tabarruji fita tsirara ba ci gaba bane jahiliya ne a tabarruj jahiliyatu la taqaddum fita cikin tsiraici jahiliya ne koma baya ne ba ci gaba bane saboda qur'ani ya kira shi da jahiliya yace wa qarna fi buyutikunna wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula Allah madaukin sarki yace ya ku mata wa qarna fi buyutikunna ku natsu a cikin dakunan ana so mace ta ji ba inda take jin natsuwa a duniya sai tana dakin mijinta in ta je gidansu ta ji kaman kan kaya take hankalinta bai kwanta sai ta dawo gidan mijinta in ta je wajen kawarta ta ji kaman kan kaya take ba ta jin ta samu natsuwa da kwanciyar rai sai tana ina sai tana ɗakin mijinta ko mi kankantar ɗakin duk yadda ɗakin yake ko da ba masa fulo ba ta ji nan take samun natsuwa da kwanciyar hankali to yanzu matan ba haka suke ba da dama daga cikin su in tana gidan mijin ma sai ta ji kaman kan kaya take sai ta fita wuce akwai mata masu yawon tsiya da kasan kafa su kaikai take haka suke yawon tsiya akwai su ko babu a rana ɗaya sai ta kewaye damsa wannan ita kadai abu kaɗan sai ta fi gele ta tafi kenan wallahi wata ko neman izini wajen mijin ba ta yi wata in za ta fita ne ma sai ta ci karo da mijin shi yana shigowa bai ma san za ta fita ba yana shigowa ita tana fita tana kai kauce ka bani wuri ka in ture ka sauri nake yi kawata in na wuro ita aka aiko ba ta da lafiya tare muka yi wasan kasa to ina na ga zama ka duba dan makullin daki yana kan taga ka laluba a hankali kar fada ta ciki wai tana ba shi address inda zai samu ki na daki kaga wannan bata ma san me falsafar aure a musulunci Allah ka gafarta mana Allah ya ce wala tabarrajna kar ku yi tabarruji fita ta tsare ce tabarrujal jahiliyyati ula irin tabarruji na jahiliya farko ashe ba ci gaba bane malamai suka ce a tabarruj sunnatun haywaniya tabarruji sunna ce ta dabbobi ina ruwan tinkiya da siket ko hijabi ko tana da ruwanta da shi shi yasa nace muku inda wayewa ne tafiya tsirara to da shugabar wayeyu ta mata a Najeriya ita ce akuya wasu akuya ta fi kowa ya tafiya tsirara ko akuya ba ruwanta ita ba ruwanta da sikat balle riga balle zani balle hijabi ƙara ma tinkiya ta kaɗan sauko da bindin ta ta ɗan rufa wasu abubuwa asiri amma ita akuya <laughs> wannan shine wayewa ba wayewa bane sakarci ne Allah ya ce mata wayanda suka tsufa to su an dan musu sassauci suna iya aje hijabinsu su bar nomar sutura ta jikinsu sai Allah ce wa an yasta'fif na khairan lahunna amma da za su yi hakuri su din ma su ci gaba da sa hijabin da ya fi alkhairi a gare su su din ma an sanya musu sharadi aka ce gaira rijatin bizina ba tare da ta bayyanar da ado ba ko tsohuwa ce in tana da kokarin ado za ta sha ƙunshi, ta sha make up ta dan abubuwa ga ta tsohuwa ma tana da kwalliya yadda za a ɗanye sha'awa to ba a dauke mata ba ita ma ta sa hijabi an gane wannan Allah ya ce wa an yasta'fifna su kame su rinka sa hijabi khairul lahun na shefi alkhairi a gare su saboda me laraba suka ce li kulli saqidatin fil hayyi laqidatun wai duk abin da kai kake gabe da amfani zaka jefar kai kana gabe da amfani ka jefar to wani kuma in ya gani sai ya ce la Allah ya bani na haka ne ko ba haka bane kai kake ganin ta ta tsufa ba za a yi sha'awar ta ba in aka samu wani mate dinta wani tsoho dan kwarijo kwarijo haka shi ya ganta sai ya girgiza kai ya ga tayi saboda haka ta sa hijabi wa an na? khairul lahunna sai Allah ya ce wallahu sami'un alim Allah mai ji ne sannan kuma masani ne malamai suka ce a nan gurin kamar ta hadidi ake musu lalle su kiyaye wannan doka da aka saka musu kun ga yadda addinin musulunci addinin mutunci yake kare daraja da martabar al'umma shi yasa sai na Umar radiyallahu anhu yake cewa ku rinka koya wa matan ku wannan sura suratul nur saboda tana kunshe da mas'aloli da yawa da suka shafe su Allah ya sa mu dace sai Allah ya ce mai gaba da ramma ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم نعم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا نعم فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون الله أكبر الله أكبر, الله أكبر malamai sun yi sabani menene makasudin saukar wannan aya wasu malamai suka ce ayar tana magana akan matsaloli ne guda biyu ko wasu malamai suka ce a ayar akan matsala guda ɗaya duka take magana menene matsaloli guda biyu matsala ta farko su ne ne aka yi musu uzuri idan za a tafi jihadi ba sai sun fita ba matsala ta biyu wasu gidaje ne aka baka dama kai tsaye kana iya shiga in ka samu tuwo ka cika cikinka an gane matsalolin guda biyu wasu malamai suka ce a gaba ɗaya ayar tana magana kan matsala ɗaya ce hukuncin cin abinci wayanda suka ce matsala biyu take magana a kai suka ce ayar ta sauka a kan abdullahi ibn ummi maktum makaho ne sahabi ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin ladanan masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasancewarsa makaho yana tambaya yaya hukuncin su ma makafi in za a yi jihadi sai sun je Allah ya ba su uzuri ya ce laisa alal ama harajun babu laifi akan makaho in za a tafi jihadi ba sai ya je ba wala alal a'raj harajun gurgu babu laifi a kansa in za a je jihadi ba sai ya je ba an ɗauke mashi wala alal maridi harajun haka nan marar lafiya shi ma babu laifi a kansa in za a je jihadi ba sai ya je ba Allah ya ɗauke mashi wayannan mutane guda uku sune wayanda aka yi musu sauki idan za a tafi jihadi ba sai sun je ba amma in ban su in za a fita jihadi kowa sai ya je in baka samu ba za ka samu daman zuwa ba sai ka je ka samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka bayyana uzurinka in annabi ya ji uzurin yayi sai ya ce na baka izini idan uzurin bai yi ba annabi ce a shirya da kai za a tafi kuma dole ka shirya a tafi tare da kai in baka tafi ba ka zama cikakken munafiki ina fata an fahimci wannan to daga nan sai Allah kuma ya koma magana akan wasu gidaje ne inda ya halatta ka ci abinci wasu malamai suka ce a wayannan mutanen guda uku ma duka akan maganar cin abincin ake yi a lokacin da Allah ya saukar da aya yace wala taakulu amwalakum bainakum bil batil wala taakulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al الكامل لتأكلوا فريقا نعم لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ده الله يسوكر رأي الله يشي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل kada ku ci dukiyoyinku tsakaninku ta hanyar banna to daga nan mutane sai suke jin dare ɗarin cin abinci da makaho me yasa suke jin dare dare su ci abinci da makaho saboda makaho baya gani ko in ana ci abinci tare da shi ta ina yankan nama yake zai iya ganewa kaga ba zai iya ganewa ba yana lalube lalube to shi mai ido sai ya dan bi duk inda ya fi fa'ida a cikin abincin sai ya kwalfe to sai suke ganin kaman in sun ci abinci tare da makaho za su ci sa gashi kuma Allah ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil he zama suna dare dare da wannan haka nan gurgu in an kawo abinci za a ci kamin ta so ya iso tafiya ta yi nisa sai suke ganin kamar ba su kyauta mashi ba marar lafiya in ana cin abinci bai iya cin abinci da sauri da sauri ko in ya dan ɗebo ya sa bakinsa kamin ya haɗe to kamin ya loma ɗaya lafiya ya yi loma uku an ci haƙinsa ko ba ci haƙinsa ba to sai ya zama na suna ɗari ɗarin cin abinci da waɗannan mutane guda uku saboda kar su ci haƙinsu ku ji taka tsantsan irin na sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu mu mutanen mu ne yanzu in ba inda Allah ya katangance ba yo ina su da wannan ai sai da Allah yi akwai wani yana gaya min wani ya wani yace shi su je su abinci a gidansa aka sako musu abinci mai gidan bai sani ba an sa nama yanka takwas duk yace ya yanka takwas shi ba goda aka kawo shi ci abinci <laughs> akwai adalci to ku kalle da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke Allah ka kara wa'annan sahabbai yadda to sai Allah ya saukar da aya ce a ba laifi bane ku ci abinci tare da su ina fata an gane wannan sai Allah ya ce wala ala anfusikum babu laifi a karan kawunan ku an ta'kulu min buyutikum ku ci abinci a gidajen jinku? ah to a gidanka dama kai ka wuce fa nan ka shigo gida matar ta tafi makaranta ka wuce kicin ka samu akwai abinci a cikin tukunya ta dafa kamin ta tafi Yolafin me me zaka aikata dan ka dauko faranti ka zuba ka zauna ka cika cika cikin ka to me hikimar a ce babu laifi ku ci abinci a gidan dajin ku malamai suka ce an yi wannan ne domin a makalo da yaya a makalo da wa da yaya yadda ya halatta ka ci abinci a gidanka haka gidan danka in ka je gidan danka ka samu babu kowa amma ga abinci an dafa an sa a kula ko shi aka ajewa matar ta tafi akan ya dawo zai ci dauko faranti ka cika cikin ka baka da matsala baka saba wa Allah ba me dalili manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce anta wa maluka li abika kai da da kai da dukiyarka duk kayan babanka ne a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce atyabu ma ya'kulu almar'u min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi tsarkin abin da mutum zai iya ci ya ci daga abin da ya sha wahala ya tattala annabi ya ce to ɗanka da ka haifa shi ma yana cikin abin da ka sha wahala ka tattala ina fata an fahimci wannan saboda haka abincin gidan ɗanka kama abincin waye kama abincin gidanka ne saboda haka in ɗa yana da wadata ya bar babansa da yunwa ya ke taimaki uban idan uban ya kai shi ƙara kotun musulunci kotun musulunci za ta sa a kama ɗan a ɗaure shi a ɗiba wa uban abincin da zai ishe shi da kuɗin tufafin shi da komai na shekara ɗaya a ba uban sannan a saki ɗan a ce sai Allah ya kai mu shekara mai zuwa in shekara ta zo da aka bashi ya kare a ce to sake kawowa in bai kawo ba a ɗaure shi a ɗiba wa uban dole a ba uban haƙi shi ina fata an gane wannan saboda an tawo maluka li abika shine an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum ko gidaddajin iyayenku a gidan babanka Allah ya ce baka da matsala ya halatta ka ci abinci in an kawo girki zauna na da kafafu ambaci sunan Allah mai rahama mai jin kai ka sha girki ka tashi ba matsala in ji Allah an gane wannan shine au yuti abaikum au yuti ummahatikum haka nan a ɗakunan mahaifanku mata nan ma Allah madaukin sarki ce babu laifi ba matsala ba illa ya halatta ku ci abinci a wannan wuri au buyuti ikwanikum haka ɗakunan 'yan uwanku gidajen 'yan uwanku gidan kaninka ko gidan yayanka kuna uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya kada ka ji ɗari ɗari in ka ji an kawo maka abinci ka tsaya ka cika cikinka na san mu fulani suna da fulaku a kawo mutum abinci ga abinci ka ce ta ah, mi hari wallahi mi kuma yana jin yunwa ba ana ka ce mana yana Allah mi hari wannan ba musulunci ne ya saka ba ba musulunci ne ya saka ba annabi ya matan da suka kawo Aisha radiyallahu anha ɗakin ta annabi ya kawo nono ya ba su su sha suka ce shabi'ina ya rasulallah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun koshi annabi ya ce musu la tajma'ana ju'an wa kaziba kada ku hada yunwa da ƙarya a ciki daya suka ce ya rasulallah fulakun ma ƙarya ne annabi ya ce ah, ƙarya ce mana ai ba gaskiya ce ka faɗa ba kana ji yunwa kace ka koshi gaskiya ka faɗa ko ƙarya kai ƙarya kai ka hada abu biyu a cikin ka ka hada ju'an da me da kaziba Allah ka gafarta mana au buyuti akawatikum haka nan gidaddajin wato yan uwanku mata ka mata ko yayunka mata nan ma aka kawo maka abinci baka da matsala ka tsaya ka cika cika cikin ka inji Allah madaukin sarki aw buyuti a amanikum hakan nan gidaddajin yayun babanku ko kannan babanku muna ce musu bafani. ya ake kira su anan su ma bafani ko to gidan babbanka nan ma Allah madaukin sarki ce ya halatta kai mai ka ci abinci gidan amminka ya halatta au buyuti ammatikum ko kuma gidaddajin gwaggwaninku su ne kannan uba ko yayin uba ko to nan ma ya halatta idan ka je aka kawo girki ka tsaya ka shari girki bil haƙƙi da gaskiya baka da matsala baka yi laifi ba in ji Allah au buyuti akawalikum ko gidaddajin kawunanku ƙannan mahaifiyarku ko yayun mahaifiyarku su ma ya halatta ku zauna ku ci abinci in ji Allah aw buyuti khalatikum ko gidaddajin yafin dodinku kannan uwa ko yayin uwa nan ma idan ka je aka kawo maka abinci nan ma ya halatta kai ne ya halatta ka ci sai Allah ce aw ma malaktum mafatihahu ko abin da kuka mallaki mabudinsa me ake nufi da abin da kuka mallaki mabudinsa kai ne mutum ya baka tumaki ko shanu ka masa kiwo ka yi masa me kiwo ya halatta ka tatsi nonon saniyar ka sha amma bai halatta ka ɗauka kai kasuwa ka sayar ba amma ka sha ya yi me ya halatta ka tatsi nonon tinkiyar ka sha ya halatta kai yaro ne an sa ka tsaron dukiya a shagon mai gidanka ina fata fahimci wannan kana yin ciniki da harkoki bai nan ya halatta ka ɗauki kuɗin ka sayi abinci ka ci ka sayi abun sha ka sha ya halatta amma bai halatta ka ɗiba ka tafi da shi gida ba nan bai halatta ba an gane wannan amma abin da za ka ci a shago ka sha a shago ba tare da barna ba musulunci ya halatta maka domin yana cikin auma malattum mafatihahu sai dai malamai suka ce da sharadi guda ɗaya menene sharadin shine in bai sa maka salari ba idan bai sa maka salari ba amma in mutum ya dauko ka yaje ka a shagonsa ya ce to ga shago ka ci gaba da ciniki da harka na sa ma albashi dubu goma sha biyar a wata ko dubu ishirin a wata ko talatin ko abin da ya sauƙaƙa ka ce na amince ka ce ka me ka amince to ko fiwa wata ka ɗauki kuɗin shagonsa ka sha sai Allah ya tambaye ka a lahira ba magana abinci ba idan mutum ya baka kiwon dabbobi ya sa maka albashi to bai halatta ka tatsi nonon dabba ka sha sai da izinin shi sai da wa sai da izinin shi in shago ne ya riga ya sa masu haramun ne ka ɗauki kuɗin shagon saka ci abinci sai in shi ya baka izini ya ce babu matsala idan eh, lokacin cin abinci ya da na sa maka albashi to na yadda ka ɗauki ka za ka rinka sayan abinci a kowace rana ko kuma in kaga wani abu da ya kamata ka ci daidai gwargwado na baka izini to idan kai daidai gwargwado baka yi israfi ba to nan baka aikata laifi ba wannan shine aw ma malaktum mafatihahu ba sani ba ko an gane wannan gaban don tana da hatsari kwarai da gaske sai na gaba Allah ya ce aw sadiqikum ko kuma abokinka wanda kuka shaku ina fata an fahimci wannan ka je gidan abokinka kai sallama aka ce ai bai nan kana yi cewa da Allah akwai tuwa gidan nan a dan miƙo mu ina ba ta fahimci wannan idan matar gidan ta miko maka tuwo tsaya ka kwasa ka cika cikin ka ko kula sa ka miko maka ambaci suna Allah mai rahama mai jin kai saboda menene abokin ka ne in ya zo ya ji labari ma daɗi zai ji murna zai ji a ina fata an fahimci wannan akwai abokinka wanda zai zo gida ya aiko cikin gida ya ce a bashi abinci a kawo masa abinci ko tuwo ko fura ko kunu ko wani abu ya sha idan ka zo aka baka labari ka ji ka ji daɗi ka ji farin ciki a ranka saboda an samu zumunci ina ba ta fahimci wannan ba fa ya shiga cikin gidan ya zauna tare da mata a danin tebul su ci abinci tare ba wannan shegantaka ce da yan boko suka kirkiro ta dace da sunna ba mata ka boye ta kakka bari kowa ya matso kusa da ita an gane karatu amma ya halatta kai me ka aika a kawo maka abinci a gidan ka zauna ka ci shine au sadiqikum sai Allah ya ce laisa alaikum junahun an takulu jami'an aw ashtata babu laifi a gare ku a anguwa in kun ga dama ku yi cin tare wannan mai gidan ya ɗauko kwanan tuwon shi wannan ya ɗauko nashi wancan ya ɗauko nashi wannan ya ɗauko nashi ku zo ku zauna ku ci tare wannan wata al'ada ce da ake yin ta a ƙauye sai ka ga ɗan rukunin anguwa wuri ɗaya ke cin abinci dattawa dattawa mess ɗinsu ga group ɗinsu shan yan matsakaita matsakaita masu sabon aure da mata set ɗinsu sai ka ga su kuma group ɗinsu an yi a gefe yaran gida waɗanda yake su ba masu mata bane amma da kwanan su su ma kowa sai ya ɗauko sai ya fito yana ƙara zumunta da haɗin kan anguwa da ƙaunar juna da soyayya ina fata an fahimci wannan kaga an zauna nan za a ci abinci a yi ta tadi har zuwa sallar isha sannan a yi sallar isha in tsakanin magariba da isha ake cin abinci saboda ka gidanka in ba a yi abinci ba ma a waje kan kai ba za ka gane ba saboda za a kawo abinci abinci da yawa a ci a sha ya saura a ba almajirai ba ma za a gane cewa gidanka ba a yi abinci ba akwai wani rufin asiri da irin wannan setup din yake yi to Allah madaukin sarki ce babu laifi a gare ku ku yi irin wannan cin tare an ta'kulu jami'a aw ashtata ko ku cin abincin yan boko Allah ya ce babu matsala kun san shi dan boko yana cikin gidan shi shi da makwabcinsa ma sai su magana a waya yace kana nan ko ce ina nan yace wata biyu ba mu hadu ba ga gida ga gida yace eh ka san engagement <laughs> to ce ce yan boko gida kowa ya ce mun a gida a gidan shi idan baki kai a gidan ka so ka zo za a ci abinci ya halatta an takulu jami'an a yi cin abincin bare bari a ɗauko ƙaton tire a saka a juye tuwon a kai a kawo miyar a ta a kai a kewaye a ambaci sunan Allah mai rahama mai jin kai ana ci ana santi duk ya halata aw a shitata ko a irin na yan boko kowa da dan faranti sa da dan filin sa ya dan gutsuro ya dan zuba miya ya dan koma gefe zauna kan wata ya kujera ga dan cokali da dan cokali mai yatsu da wata yan wuka <laughs> ya harka gaban shi duka ba menene bane ba laifi bane wato kuga musulunci da yake is a complete way of life har abubuwan da kake ganin kaman wayannan ma har da su qur'ani ya magana akan su kana ganin kaman ba su kai qur'ani ya magana akan su ba saboda addini ne da ya dauki rayuwar dan adam gaba ɗaya babu wata matsala da qur'ani bai tattauna akan ta ba ina fata an fahimci wannan me yasa aka saukar da wannan aya daidai wannan gaba akwai wasu larabawa wato yan kabilar banu har wato ibnu kinana su wasu irin mutane ne masu son baki saboda kaunar su ga baki ba su iya cin abinci su kadai su wayannan mutum matarsa za ta gama masa abincin karyawa ta kawo mashi ya tsaya yana neman wa za su ci tare har abincin ya sanyi idan bai samu ba wani yakan zauna bai karya ba har a gama abincin rana ga abincinsa na safe a aje ba zai iya ci shi kadai ba sai ya samu wani bako wani mutum daban wanda za su ci tare su kuma haka al'ada su take za a kawo mutum abinci da rana yana jiran wa zai zo su ci abincin tare har sai rana ta faɗi a gama abincin dare bai ci abincin rana ba saboda bai samu wa za su ci abincin tare ba ɗaya daga cikin su in matarsa ta ce na gama abinci sai ya ce to ki samu wanda zan ci abincin tare da shi ki san yadda za a yi a samu wani wanda zan a aika yaro ko cikin gidajen makwabta abin bincika ko za a samu wanda za mu ci abincin tare in ba a samo ba to sai dai ki yi hakuri ni ba zan iya ci abinci ni kadai ba idan ba a samo ba kuma sai dai ta zo ta dauki abincin yadda ta kawo shi ga yunwa yana ji tana kwakwalarsa amma ba zai iya ci ba dole sai an samu wani ya zo an ci tare su yadda halin su yake to sai aka saukar da wannan aya aka musu sauki aka ce wannan abin da kuka dora kanku ba dole bane laysa alaikum an jami'an la juna alaikum laysa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata babu laifi a gare ku ko ku ci abincin tare ko kowa ya ci nashi ba haushe yace ci naka in cinawa yace ba ruwa bane rashin kyan zama ne <laughs> to tun da rashin kyan zama ne to sai a tafi haka Allah ka gafarta mana Allah ya ce wa iza da kaltun buyutan idan kuka shiga wasu gidaje ko wasu dakuna, na'am dakin goro sallimu ala anfusikum ku yi wa kawunan ku sallama in ji Allah tahiyyatan min indillahi sallama fa gaisuwa ce daga wajen Allah mubarakatan mai albarka tsayiba, tsarkakakkiya babu wata gaisuwa mai mutunci mai daraja tsarkakakkiya kamar me kamar sallama ku rike sallama ya ku bayin Allah sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga samun lada arha ka ce wa mutum assalamu alaikum lada goma assalamu alaikum wa rahmatullah lada ashirin saboda ka kara wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu lada talatin saboda ka kara wa barakatu. in ya miko hannu ka miko hannu kuka gaisa kuka kalli fuskar juna kuka yi murmushi saboda kauna ta musulunci ba za ku sake hannayenku ba sai Allah ya gafarta muku ina ake samun wannan daraja sai a gaisuwa ta me da musulunci to amma mu yanzu idan mutum ya zo ma sallama in ɗayo babansa sallama wai sai a ce bai da kunya kaga yaron nan da rashin kunya wai kawai ya zo ya same mu ya ce assalamu alaikum wai bai da kunya ya yi rashin kunya saboda ban bai gane me ba bai gane addini ba wai ya yake so yi wai ya koma daga gefe ya gurbana ya ce ina kwana a ya ce to wannan mai hankali ne to ina kwana me kenan ya kamata ka ce tana nan ko bata nan in ka ce lafiya ba abin da aka tambaye ka ka ansa ba ko abin da aka tambaye ka ka ansa a wajen malaman mantiki abin da aka tambaye ka ba shi ka ansa ba da an tambaye ka labarin kwana ne ina kwana take ya kamata ka ce tana nan to in kace lafiya amsar da ka bayar ba ta yi corresponding da tambayar da aka yi maka ba ina fata an fahimci wannan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda shi kasuwa yake zuwa Me cewa abokinsa zo ka raka ni kasuwa in sun je ta biyu rumfa rumfa assalamu alaikum assalamu alaikum sai sun hada zufa kafa su ta yi kura sannan a tashi a dawo gida ranar yake zo ka raka ni kasuwa yace ban zuwa ci ban gane baka zuwa ce to kullum ka kwashe ni mu je kasuwa kai ba abin da zaka siyo ba abin da zaka sayar kai ta yawo da ni ni zaka ji haka ta ba ga abin da nake bai ce to me kake in banda sallama sai ce ta da ma ni ita take kai ne kasuwa assalamu alaikum kawai lada goma ina zan samu mutane in ta cike lada goma goma in ba kasuwa ba ce shi yasa sai in je in ta har hadawa in ta har hadawa in ga abin da Allah zai sa in samu ka ji sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ka yaya ku rinka yi wa iyayenku sallama su ma su rinka yi muku sallama wannan shine gaisuwar musulunci tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa wani sahabi idza dakalta ala ahlika fasallim alaihim tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba yace idan ka shiga wajen iyalanka ka musu sallama gaisuwa daga wajen Allah tsarkakakka mai albarka Allah ka ba mu iko rike sallama gamgam sai Allah madaukin sarki yace kazalika yubayyinu Allahu lakumul lakumul ayati la'allakum ta'qilun Allah yace kamar haka ne Allah madaukin sarki yake bayyana muku ayoyinsa dalla dalla daki daki domin ku hakkalta inji Allah madaukin sarki sai Allah madaukin sarki ce mai alarama إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه وإذا كانوا معه على يستأذنوه إن الذين إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك فإذا استأذنوك فأذن لمن شئت yayi dan gari fa idza ta'zanuka li ba'd sha'nihim fa'dhal liman shi'ta minhum sannan فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم الله مدركين سركيتي إنما المؤمنون abun sani kawai mumine na gaskiya su ne allazina amanu billahi wa rasulihi su ne waɗanda suka yi imani da Allah suka imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine sharadin imani bayan haka wa idza kanu ma'ahu in sun kasance tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala amrin jami'in a bisa wani lamari wanda ya hada su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su mitin ko za a yi aikin gayya ko ya tara su zai musu wani bayani to lam yazhabu ba su tashi ɗaiɗai su rinka tashi suna tafiya hatta yasta'zinuhu sai sun nemi izinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana koyar da mu ladabi na mitin ko zama na ijtima idan ana zaune a wuri inda akwai shugabanci ko ana mitin ko ana tattaunawa ko wani abu mai kama da haka to idan wani zai tashi a ka'ida ta musulunci dole sai ya nemi izinin shugaba dole sai ya nemi izinin wa shugaba babu dama kawai saboda kana jin fitsari kawai tsil ka tashi ka tsallaka a sai ka daga hannu ka nemi izini wajen shugaba in akwai wata matsala da za ta mai da kai gida sai ka daga hannu ka nemi izini wajen wa wajen shugaba in dai ka yi imani da Allah ka yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine lam yazhabu hatta yasta'zinuhu ku ji magana inda za ku gane tana da girma kai wato sunna tana da sai kai da gaske saboda ko ina sai ta shigo sai Allah ce innal ladina yastazinunaka lalle waɗanda suke neman izinin ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kuna tare ka neme su saboda wani lamari kamin su tashi suke neman izinin ka ulaika allazina yu'minuna billahi wa Rasuli. Allah ya ce waɗannan su ne waɗanda suka imani da Allah su ne waɗanda suka imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su suka imani da Allah da manzonsa saboda shugabanci abu ne babba a musulunci musulunci bai wasa da shugabanci ina ba ta fahimci wannan saboda haka ahalus sunna dole sai kun san kima da daraja ta shugabanci na jagororin da ke jagorancin ku akan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kar ku ga basu da giran basu biyan ku salari basu da kurkuku basu da yan sanda basu da soja basu da komi iya abin da za su ce muku Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shugabanci sai Allah ya tambaye ku akan sa a ranar tashin alkiyama shine shugabancin da Allah zai fara tambayar ku akan sa domin shine shugabancin da aka yi muku shi kan kitabu wa sunna shine wanda aka yi muku akan littafin Allah da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innal ladhina yasta'zinunaka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi Allah ce fa idza sta'zanuka li ba'd sha'anihim idan suka nemi izininka ya kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda wani sashin lamari nasu Allah ce to ba matsala ce ta waye fara daga hannu ba ba matsala ce ta wa ya fara daga hannu ba fa azalli man shi ita minhum ka ba wanda kaga dama dama wanda kaga dama ba shi dama kawai inji Allah rashin gane wannan ne zaka ga a dakin mutum mutum yana fushi to ni shugaba tun da ina daga hannu baka bani dama na yi magana ba gawa ne yanzu nan ya daga an bashi dama na ƙara yin haka haka amma wa ya ce maka an lizimta wa shugaba sai ya bi layi wa ya fara daga hannu wa ya faɗa maka wani ba wanda ya dora mashi fa idza sta'zanuka li ba'd shanihim ya Allah yake fa azalli man shi'ta minhu wanda kaga dama ba shi dama wanda baka dama kace kai zauna shiru ban baka dama ba kai na baka dama yin magana kai na baka tashi kai ko ma zauna ban baka izini ba Allah ya ba shugaba absolute power a wannan wuri sai dai shi shugaban ana so ya ji tsoron Allah ya kalli maslaha saboda tafi da jama'arsa amma ba dalili ne ka kama fushi da shugaba wai ka riga wancan daga hannu a wajen mitin wannan daga baya daga amma shugaba ya bashi dama kai ka fahimci ma eh, harkar nan akwai wariyar launin fata a ciki <laughs> duk rashin sanin shugabanci ne Allah ya ce kuma bayan ka ba su izinin wastaghfir lahumullah ka nema musu gafara ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce me inna allaha gafurur rahim lalle Allah mai gafara ne sannan kuma Allah madaukin sarki mai jin kai ne muna da sauran lokaci ko alara ba eh lokaci yayi ba a nan zamu dakata sauran aya biyu mun zo dab da bakin boda amma bari ta zama kare over an Allah kai mu gobe sai mu tashi akan su kamin mu shiga sabuwar sura da yaddar Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tambayoyi za oh, ka da jama'a ka kai musu addu'a ka ce gobe za a ah, wa rahmatullahi ta'ala wa ah, ganin ah, lokaci na tambaya zai yiwu ba ko kuma lokaci ya kure sai dai akwai tsari da aka tsara wanda sheikh muhammad kabiru gombe zai zazzagaya ko kai ziyara a yau dinnan ya kai ziyara ma balwa gurin 'yan uwa gobe insha Allahu tsakanin azahar zuwa la'asar ba karfe goma sha ɗaya na safe yana masallacin tafida street insha Allahu zai je a yi nasiha a gurin kuma zai ziyarci yan uwa da fatan ana gayyatar yan uwa kuma Allah ya ba mu ikon halatta Allah ya sa dace assalamu alaikum